me ke janyo mutuwar auren hausawa ƙarin auren hausawa me ke janyo mutuwar auren hausawa ƙarin auren hausawa to assalamu alaikum jama'a masu sauraronmu da kallonmu a cikin wannan shiri barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi yawan mace-macen aure da kuma yawan kare-karen aure da hausawa ake zargin su da shi ban sani ba za mu tattauna da malam mai gari malam mai gari wato ainihin magidanci ne wanda yake da iyali har shi ma ya kai matakin da ya auren kuma yana da iyali watakila ba ɗaya ba ma ba biyu ba to ban sani ba malam mai gari barka da shigowa cikin wannan shiri da muke tattauna akan yadda za a kyautata zamantakewar iyali barka ka dai shai malam mamuda farko dai da sunana farko dai kamar yadda ya faɗa sunana ba malami ba ne sunana sunusu umar kurnari a tudun fulani salamu alaikum ina wa kowa fatan alheri to da farko muna tattaunawa ne ana yawan zargin hausawa da yawan mace-macen aure da yawan ƙare-ƙaren aure kuma wannan matsalar ta kai haddin da wato ainihin idan ba mu gyara da kanmu ba wato wani ba zai zo daga wata al'ummar ko wata kabilar ya zo ya gyara mana ba mu ne dai Hausa kuma mu ne ake samun mace-macen auren ko mu ne mace-macen auren ko ƙare-ƙaren auren yake shafa al'ummar mu kyakkyawan shafa ko akasin haka to a ganin ka malam mai gari zan fara da tambaya a ganin ka me yake janyo mace-macen aure a cikin hausa yawan mace-macen aure a cikin hausa abubuwa suna nan da yawa abubuwan da suke jawo mace-macen aure a cikin a kabila hausawa na farko dai akwai karya karya tana ɗaya daga cikin abin da yake jawo mace-macen aure wanda kai a takaice za ka ɗauki abin da ba ka iya ba ko ba za ka iya ba ka ɗora shi akan gwadabe wanda shi za ka ɗora matar a kai sannan kuma daga baya abin ya zo bai zaman to ba hakan ba ne ba ka ga wannan duk inda ya kai rigima yau gobe jibi ka riga ka mata karya dole aure ya zaman to an samu tangarɗa sannan akwai rashin haƙuri rashin hakuri duk mutumin da ya zamanto a cikin macen ko namijin ba shi da hakuri dole ne zai zamanto an samu matsala ta ainihin rashin rabuwa sannan shi kuma bahaushe yana da ɗabi'a ta cewa tun da shi musulunci ya ba da dama idan aka hau matakai da dama za a samu matsala har a kai kai wani waje a rabuto wannan yana kawo ainihin rabuwa ta aure ba kamar yadda su kiristoci ba idan aka sa zoben nan yawanci aka yi alkawarin nan da kuma a yi menene ba za fa a rabu ba ana nan kenan to amma mu saboda sharaɗi na musulmi eh, ko da ana cutuwa amma mu da yake dai mutanen mu suna san da akwai sharaɗi na a musulunci ana tafiya kawai wani cin abinci ma ko kaza sai ka ga dan kalilan din abu ga marasa hakuri ya kawo rashin rabuwa aure amma da ana bin waccan a matse din a hakuran to kamar yadda na faɗa rashin hakuri ya kawo abubuwa da da za a iya hakurin to abu irin wa'annan ai da ma yi wani abu na bangaren su duk da dai shine addinin mu ne a gaba za ka iya koyi da mutum a bangare daban domin ka gyara to amma ya zama to da za mu koyi da hakan kamar yadda manzo Allah din ya nuna mu kankame juna mu rinka hakuri to da insha Allah da mun samu hakurin ya ciyar da mu kamar yadda ya ciyar da waɗanda suka gabace mu to rashin hakurin ta bangaren maza ne ko ta bangaren mata ne kowanne yana da laifi bangaren maza yana da laifi bangaren mata suna da laifi ba wanda ba shi da hakuri amma magana ta gaskiya shi shi dai jagoran gida shine namiji kuma ita mace a gida baiwa ce amma kai yawanci yadda ka tsara tarbiyyar gidan ka a haka za a tafi kuma yawanci abin da yake faruwa tun daga farko an ce ka ɗauko wa 'ya'yanka uwa ta gari to kaga idan ka tashi ka tafi gida na gari ka ɗauko tarbiyya insha Allah za a tabbatar da tarbiyya amma ya zaman to ka je gidan banza ka ɗauko yarinya kai ma ka san abin da ka ɗauko kanka to kaga a nan za a ta samun matsalolin da kuma ka kai ƙara gurin iyayenta ba za a samu damar da za a gyara ba sai dai a kuma lalatawa to wayannan abubuwa suna kawo tangarɗa aure sannan akwai 'yan kwashe-kwashen magana wani na ji ya faɗa wance ne ke ma a zo a gaya miki a gaya masa kowanne 'yan jita-jita to duk wanda yake ɗaukan jita-jita tsakanin miji ko mata to wannan ma yana kawo mutuwa aure kina zaman ki a ɗakin mijinki wani zai kawo miki ya ta gaya miki ai mijinki kaza kaza ne ba shi da laifi yana zuwa sai ki balbale shi to wannan yana ɗaya daga ciki ko shi a gaya masa matarsa tana yawan fita unguwa da menene kuma ƙarya ne ba bincike ba komai sai ya ɗau mataki a kai sannan yawan tsafta da kazanta yawan kazanta yana kawo rabuwar aure namiji ya to mai tsafta ne ke kuma ki to mai kazanta ce za ka ga cewa wannan ma yana kawo rabuwar aure gashi nan da abubuwa burjik wanda in aka zauna sai mu kai wasu abubuwa da yawa ba za mu wato gama wannan shiri ba insha Allah to a bangaren kamar misali ta a ganin ga kuma me yake janyo yawan kare-karen aure da hausa suke misali shi dai na ji daɗi shine gari ba na saba ba duk wanda mutumin da ya ji daɗin abu zai zamanto ka ga yawanci ba zai ƙara aure ba amma kuma akwai abubuwa guda biyu da ni nake tunani na farko wani duk in ya ji daɗin zama da matarsa yanayin su ya zo ɗaya to zai ga cewa wannan matar ta ishe shi zaman rayuwa wani kuma zai ga cewa shi fa yana da bukata sama da matarsa ɗaya mabukaci ne shi to kaga wannan a shari'ance ba zai iya zama da mace ɗaya ba kaga larura ta hukansa dole ne ya kara aure to akwai abubuwa da dama da suke sa a ƙara auren wani yana buƙatar tsafta wani yana buƙatar ladabi wani yana buƙatar kaza ciki ta waccan ba da shi to kaga dole ya hango ta a waje ke ganin ta burge shi kuma tunda Allah ya ce namijin nan ya hudu kaga zai rinka fita yana sha'awata to dole ne kaga in yana da yanayin ƙari zai ƙara yawa shine magana to a ƙarshe menene kake ganin zai zama misali za a yi wani mataki za a ɗauka don a yi maganin yawan mace-macen aure a cikin hausa mataki kawai da za a yi shine kafin ka zauna da mace ka san ra'ayinta kafin ta zauna da kai ka san ra'ayinka saboda haka idan aka yi wannan to insha Allah kuka dori akan ra'ayinku ya zaman to ɗaya to za a samu mafita insha Allah to ta bangaren mata kuma kamar mata da ba sa son kishiya a bangaren ka kamar kai namiji ne magidanci ne a ganin ka ne mata ya kamata su yi in sun yi zai zamanto wannan zai zama ya dauki hankalin ko kuma mai mata ya kamata su canza ya zamanto canzawarsa ta janyo mazajensu ba za su rika kai hankalin su kara aure ba to ai abin da yake faruwa mata dama har abada mace ba ta son kishiya tunda Allah ne ya faɗa mace ba ta son kishiya to amma tunda shi ya zama ibada ne shi kuma namiji yana da buƙatar ƙari dole ne sai ya kara ɗin sai dai abin da zan ba da shawara su matan sai su haƙuri tunda ba faɗan nan mutumin ba ce faɗar Allah ce kuma in kika haƙuri da faɗar ubangiji subhanahu wataala za ki ga Allah subhanahu wataala miki sakamako da abin da ya dawo alƙawari domin alƙawarin ubangiji subhanahu wataala baya kaucewa sai dai mu mu canza amma ni tambayar da nake shine ai ka san akwai misali ka faɗi dalilan da wasu mazan suke ƙara aure kala kala kala kala wasu daga ciki kamar laifukan matan ne ma'ana menene matan za su yi improving ma'ana su kyautata ta bangaren su su gyara ta yadda zai zama zamanto wannan in Allah ya so yadda in mata sun kula da wannan abubuwan in dai ba kaddara din ba ba yadda za a yi ma mijin yayi tunanin karu aure to ai abin da sa Bahaushe tun farko kirkiro maganar zance tun daga waje ku gane halayyar ku saboda haka idan aka yi auren kuka gane halayya ku shi yasa mu suka ba da dama a yi zance idan kuka yi zance tun daga waje kun gane ka gane ɗabi'a ta ta gane ɗabi'a ka to in kuka shiga gida abin zai zo muku da sauki dama shi amfanin zancen ba wai kawai bane barkace ba domin kowa ya san ɗabi'a kowa ne saboda haka in an yi auren an shiga gida dama tun daga waje kowa ya san matsalar kowa kaga za a zauna lafiya wannan shine abin da nake tunani amma misali ka san akwai bambanci tsakanin an ce wato ainihin hangen dala ba shiga birni ba kuma yawanci anewa a zamantakewar aure hangen dala ba shiga birni ba kuma sannan a zamantakewar aure yawanci yawanci akan akan wa kitse kallon rogo ko kuma rogo kallon kitse ake cewa ne yawanci akwai ɗabi'un da ba sa bayyana a tsakanin mata da miji yayin da yake neman aurenta har sai sun zauna ne ma'ana akwai abin da yake nufi akwai halayyar da sai an zauna ne su take bayyana ba dan ana zance da mata ai awa ɗaya ana zance da ita ko awa biyu ta tafi gidansu ta kwana shi ma amma nan ana zance ana zaune ne 247 ma'ana 24 hours har tsawon sati kaga akwai abubuwan da zai bayyana fiye da abin da da ya bayyana masa wurin zance wanda da yana jin in ba ita ba sai rija to yanzu kuma yana jin inda hali ma zai fuloshin din ta kamar yadda ake fuloshin din abin da ake fuloshin ta masai ya to a yayi dauriya ne ma sai ya ji cewa ba zai saki auren ba amma ya karo wata saboda wannan ta gaza a wuri kaza ko kuma yanzu ga wasu halayya abin da nake nufi tunda kai ne namiji a bangaren maza me kake ganin kai kai magana da yawun maza me kake ganin da mata za su kiyaye su kyautata in dai suna kula da kaza banda kaza su yi kaza in Allah da wannan mawuyaci a ce mijinsu ma yi tunanin karo aure ai ba muna magana ne akan wai in kare maza ba ko kuma kare ina magana akan aure ne idan muka koma magana mu ta baya da ni da kai ai mun yi magana cewa gida na gari ka ɗauko yar gida na gari kai kuma ka to kai ma na garin su ma za su je gidan ku su bincike za ka je gidan su kai bincike za ka je unguwar su kai bincike za ka bincike a kanta za ku zauna da ita ku hira duk wannan ya isa ka gane misali ai abin da ya sa ban ce ma ba haka ba amma misali dan gida na gari ne ba yana nufin cewa matarka misali in tana sha'awar ita tana daga cikin al'adarta kai kana sha'awar misali cin tafarnuwa kai ma gida ne na gari ne idan kun ci tafarnuwa kaga tafarnuwa abu ne zai iya in ba ta son tafarnuwa zai iya kawo muku saɓanin zama amma kuma ba yana nufin kai ba na gari bane sai an zauna ne sannan za a gano haka ni abin da nake nufi ba ina nufin bangaren maza ina nufin kai a matsayin ka namiji me kake gani me kake gani cewa da mata misali an zo da shi a tadi an ce manzon Allah bai taba ƙara aure ba sai da nana je ta yi wa fati har an faɗo an ce akwai wasu halayyarta ne kwata-kwata har ma yawanci wasu mata da suke wa'azi ga mata sukan ce ai koyi da nana Khadija an ce nana mama ma na Ali bai taba ƙara aure ba har sai da ya zamanto Allah ya na nana da rasuwa ma'ana ni na ji wata malama tana wa'azi ta ba wa mata da irin wannan ta ce to ta ce to idan ku je ku tambayo me sirrin wannan da su suka kirki ya zamanto mazajensu ma ba sa son su yi wani abu da kamar ya ɓata musu rai wurin su ƙaru wata su menene sirrin wannan abun kular da suke bawa mazajen ni abin da yake nufi mu a wannan zamani ko da bamu san sirrin ba kai a matsayin kan namiji menene kake ganin kai a kankin kanka in kai ne da mace za ta kiyaye in kana zaune da ita matsayin ta mace daya to da za ta kiyaye ma kaza ta baka kaza ta kula da kaza ta baka kaza ta kiyaye ma kaza to kai a wurin ka in dai ba Allah ya mata wafati ba za ka taba ƙara aure ba ni haka nake ne dawo gurin dai da nake faɗa su wa'ancan mutane ne wanda suke masu tsarki ne su na farko kenan kuma su yawanci kaga wa'annan tarbiyyarsu ba ta take da tama ba mu koyi muke da su magana dai da na gaya maka kaga ai dukkaninsu ba za ka ce ba wanda ya fito daga ba gida na gari ba to saboda haka shi gida na gari shi yake mai da mutum ya zama na gari saboda haka duk gidan da ya to ka ɗauko iri na gari to zai fitar da iri na gari a duk gidan da ya to gida ne na banza to in ya tashi sai koyi kai ma kanka ka san cewa gidan da ka dauko ba gida ne na arziki ba musama nake malam mai gari <clears throat> ni abin da nake cewa gida nagari ko da gida nagari ne idan ba su yi karatu ba nagartar ba za ta sa ya zama kai tsaye sun samu kansu da karatu ba haka zalika kamar da na baka misalin tafarnuwan nan misalin tafarnuwa ai ba idan cin tafarnuwa ina cin tafarnuwa ko ita tana cin tafarnuwa ba yana nufin ba ta nagari ba ce amma ta iya wani abu ne wanda ni ba zan so ba amma kuma wannan din zai iya kawo mana sabani kaga ai ba rashin nagartatta ba ce ko rashin nagarta ta bace ta kawo muka samu sabani amma sai da muka zauna ta san ina cin tafarnuwa watakila da zai zama ko kuma muna da wani yanayi ni ina son zafi ni ba na son sanyi fanka ita kuma tana son sanyi sai ya zama to tana son iska to kullun ta ce sai ta kunni in aka kunna mura ita kuma to to kaga akalla ba kasar ba irin waɗannan abubuwan nake nufi akwai wasu abubuwa baya bai bai da alaka da nagarta ko rashin nagarta yana da alaka da yau yau da kullum eh na gano magana ka to abin da dai ake faruwa dai shi in aka zauna a zaman auratayya ta gida ya zamanto kowa ya san halin kowa in ni na san abin da nake so ke kin san abin da kike so ita ta san abin da ba ta so kai ma ka san abin da ba kowa dai ya san abin da kowa yake so da wanda baya so to saboda haka tun da zaman lafiya ake nema kada a samu sabani kowa sai ya bi da kowa hanyar da yake so a zauna lafiya matukar dama ina so in bata maka ka ga su hanyar da zan bi in ka ga cewa ka biyo da hanyar da eh, in na biyo da hanyar da bana so din nan to kai ma ka san mace saba maka za ta yi saboda haka yawanci kuma hakuri za ka ka kuta da kanka saboda an dama an ce karkatattu ne amma karki ji an ce ke karkatacce a ce ki rinka daukan wannan matakin dan saba mijinki a'a Allah fa ya ce wuta yawancin ta mata ne saboda haka ki kokarin abu. abin da zaki gyara a kanki kai kuma ka ji tsoron Allah akan cewa abin da zaka gyara iyalanka kar ka rinka cutar da ita dan cewa dan tana karkashin ka kai kake da fawa kaga cewa wai dan kana da dama kai ne za ka rinka tankwara ta akan abin da ba za ta iya ba abin da za ta iya daidai gurgudu kai mata alhamdulillah alhamdulillah tunda ka gane haka to ni tambaya ta shine ka wakilci maza saboda na hira da maza sun fi arba'in akan wannan abin a matsayinka mace kai menene da mace za ta kiyaye shi a ka kai ba za ka taba ƙara aure ba misali da za ta yi ma ko kuma ta kiyaye da ba za ta yi ma kaza ba in Allah da kai ba kai ba ƙara aure sai sai dai in ba ranta babu Allah ya faɗa na ƙara saboda haka babu wani abu tunda manzo Allah ya zauna da mata da yawa sabai sun zauna da sauran bayan Allah ba sa musu wani abu da zai bata musu to ni ma fa ko ba kya bata min zan ƙara tunda umarni ne na ubangiji akwai hanyoyin da ni ba za ki iya gamsar da ni ba dole in ƙara eh amma ai umarnin umarni ne umarni ne kamar na halarci ne ba wajibci bane in ka ce umarni halarci ne ba wajibci bane har shi auren farin ma in ba za ka iya rike shi ba ba inda yake kanka kai abin da nake faɗa shi ne kamar yadda dai na baka wannan misalin ai wannan halaccin da aka baka na karawar da halacci ne don a toshe kafofin mutum kai je kai je badala amma abin da yasa aka baka bude in ka cire bukatuwa da ka faɗa akwai abubuwan da wata ɗabi'a za ta zo ma da ita ko wani abu za a yi ma da ya bata ma rai sai aka ce da ka saki da ka saki gwara ka kara saboda ba a son sakin shine abin da nika ke ji ai mu ma ba ma son sakin amma dai ka'ida tunda Allah ya ce kai hudu ai ba laifi bane tunda da Allah ya san laifi ne ba zai ce kai hudu ba in kuma da Allah baya so a kara ba zai ce a kara ba to amma karin aya akwai dalilin abubuwa da yawa a zuwa na gaba za mu tattauna akan wannan maganar da Allah ya ce za a yi karin akwai abubuwan da suke jawo namijin ya karin amma ni ba zan ce ba za a kara din ba ku saurare mu a zuwa na gaba za mu yi magana akan karin shikenan yanzu mu rai a zuwa na gaba za a faɗa mana abubuwan da suke sa in dai aka yi namiji dole ya tafi kari insha Allah ko kuma in babu su a tattare da mace zai tafi kari insha Allah na gode Allah mai garmin gode Allah ya saka da alheri na gode Allah ya saka da alheri masha mun ba mun gode me ke janyo mutuwar auren Hausawa